ake ganin sun yi ƙarfi a ƙasar nan to shugaban ƙasa ka ji tsoron Allah wallahi tallahi ka ji tsoron Allah wannan abun 80 lokacin da kake mulki ka yi shi ko bai yi shi ba dattawa sun san da wannan idan ku yan bana bakwai ba ku san da haka ba ya ne ko yauwa wanda wannan abin da shugaban ƙasa ya yi a wancan lokaci ya jawo karayar tattalin arziki da yawa wanda wasu ma suna ganin yana daga cikin dalilin karyewar naira gaba ɗaya a kasuwar duniya ta kuɗaɗe wannan abin da ya yi saboda cikin watanni kaɗan aka canja kuɗin ƙasar kuma an yi ne da nufin cewa su wane da wane sun tara kuɗi bari a yi amfani da wannan damar a karya su duk yadda za ka ji an ce a ɗauki kuɗi a kai banki idan ka kai banki in sabbin suka fito in ka je cirewa sabbin za a baka to ina so shugaban ƙasa ya sani muna da manya-manyan masu kuɗi a ƙauyuka da karkara manyan manoma makiyaya wanda ba abin da yake a haɗa alaƙarsu da banki jama'a haka ne ko ba haka ba kuma waɗannan talakawan su ne kace su kasa su raka su tsare su je su jira idan an taba su gaurawa mutum mari kuma duk suka yi ko ba su yi ba kuma yanzu ya zamanto wannan shine sakamakon da zaka sauka daga kan mulki a kan shi malamai kowa magana yake kana hawa social media kana ganin kowa yana magana saboda abin akwai dasisa da makirci a ciki amma sai wanda ya san me yake yake gane makircin da ke cikin wannan abu idan 'yan siyasa ne sun tara kuɗi za su yi harkar siyasa da shi ba mu muka ba da fatawa muka ce ku karɓi kuɗinsu ku zaɓi cancanta ba mu muka faɗa kuma mun ƙara faɗa in sun ba ku ku karɓe sannan ku je ku dangwala wa wanda ya cancanta wannan ita ce fatawarmu sannan don Allah yanzu abin baƙin ciki ne ko takaici a ce wai wani ya tara ana so a karya shi ci gaba aka yi ko baya aka ci baya aka ci don me yasa zai zama in dinga kyashin wane ya samu wane yana da shi wane ya tara me dalili kuma wallahi barin faɗa muku malam lawal turaim ya yi ta magana ya ce su waɗanda ake so a karya ɗin wallahi ba za su karyo ba saboda bari ku ja abin da yake faruwa idan aka zo aka yi afrobin wannan abun wallahi ma'aikatan bankin har gida ake kiransu ce ku zo ku ga biliyan shida ku ɗiba ku je ku kawo min sabbin ba shi kenan ba zan ba ku naira miliyan ɗari uku da hamsin ba shi kenan ba shi ma yana garo masa ya zo so manyan da ake ganin sun tara kuɗi za a yi amfani da haka a karya su ba za su karyu ba talakawan da suke kasa wanda ba su da ɗaurin gindin kowa su ne za a karya da wannan abun da su za a karya wallahi Sau da haka shugaban ƙasa ka ji tsoron Allah malamanmu suna ta kira akan a yi hankali da wannan abin da ake so za a yi a yi hankali akwai makirci a ciki akwai dasisa a ciki kada ka tafi ka bar mana abin da ba za mu manta da kai ba a kansa kuma abu mummuna masana waɗanda suka san abin da ya faru wancan karan sun yi takaicin abin da kai wancan karan kafin ka sauka to yanzu ma kana hirin sauka kuma za ka sake yi